الشيطان الرجيم بسم الله الله ولي farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na uku kuma na ƙarshe a yammacin yau litinin da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya sai shirye-shiryenmu na yau da kullum inda a halin yanzu za mu fara da cikakkun labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanunsu. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta sanar da shirin gwajin wasu sabbin na'urorin tsararin sararin samaniya a matsayin wani bangare na ƙarfafa matakan tsaronta. falasinawa goma sha hudu ne suka yi shahada a wani lugudan wuta ta sama da sojojin mamayar isra'ila suka kai kan yankuna da dama na zirin gaza a yau kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya zai tattauna halin da ake ciki a sudan musamman bayan batun jin ƙai yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jamhuriyar musulunci ta iran ta sanar da shirin gwajin wasu sabbin na'urorin tsaron sararin samaniya a matsayin wani bangare na karfafa matakan sojinta kwamandan hedkwatar tsaro na sama na haɗin gwiwa a iran kadar zade ya sanar a shirye-shiryen da sojojin iran suke yi na gwajin wasu sabbin na'urorin tsaron sararin samaniya na ƙasarsu a lokacin atisayen soji da suke gudanarwa ba tare da bayyana koyaushe ba ne a cikin 'yan kwanaki masu zuwa kwamandan hirkwatan tsaron saman na haɗin gwiwa a iran ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa an jibge rundunonin tsaron sama na sojoji da dakarun kare juyin halin musulunci a kusa da wasu wurare masu muhimmanci. tare da jibge na'urori na zamani don ƙara ƙarfa matakan kariya ya ƙara da cewa waɗannan dakaru za su gudanar da atisayen haɗin gwiwa na tsaro ne a ƙarƙashin jagorancin haɗaɗɗiyar cibiyar tsaron sararin samaniya ta ƙasa a matsayin wani ɓangare na ayyukan ƙarfin soji na ƙasar da nufin ƙara ƙarfafa shirinsu na kare sararin samaniyar ƙasar iran. ya yi nuni da cewa atisayen za ta kasance mai ɗauke da ayyuka masu yawan gaske amma ba za a ba da cikakken bayani ba saboda dalilai da suka shafi kada sirri da kuma ba da mamakin dabarun yaƙi ga makiya wanda kaɗan ne daga cikinsu za a bayyana ta hanyar kafafen yada labarai kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa barazana ga cibiyoyin nukiliyar iran keta yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ce kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ismail baka'i a yayin da yake mayar da martani ga kalaman ƙiyayya na mai baiwa amurka shawara kan harkokin tsaro jack sullivan ya yi ya bayyana cewa an sha maimaita wannan batu duba da cewa ta fuskar shari'a barazanar yin amfani da ƙarfin tuwo kan cibiyar makamashin nukiliya wata ƙasa cin zarafi ne ga yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya a safiyar yau litinin ne kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a taron manema labarai ya yaba wa irin irin rawa da kuma sadaukarwar shahidi kwamanda kasim suleimani wanda ya yi wa wanda ake yi wa kallon jarumin yaƙi da ta'addanci yana mai nuni da cewa a gobe bakwai ga watan janairu ne ranar shahada a Falasɗinu don haka ya bayyana cewa akan wannan lokaci dole ne a ambaci laifukan da ake gudanarwa da aiwatar da kisan kiyashi da suke manyan abubuwan kunya ga gwamnatin yahudawan sahiyoniya masu da masu goya musu baya suke aikatawa baka ya ci gaba da cewa a cikin kwanakin nan falasinawa da dama za su ji da ba su ji ba ba su gani ba da suka hada da mata da ƙananan yara da marasa lafiya sun yi shahada a yankuna daban-daban na zirin gaza inda ya kara da cewa tsananin sanyi da ake fama da shi a kwanakin nan ya ba da wani sabon salo na wannan lamari mai cike da bakin ciki. Falasinawa goma sha hudu ne suka yi shahada a wani lugudan wuta ta sama da sojojin mamayar Isra'ila suka yi kan yankuna da dama na zirin Gaza. Sojojin mamayar Yahudawan sahuniya suna ci gaba da aikata laifin kisan kiyashi a zirin Gaza a rana ta 458 a jere ta hanyar kai hare-haren bama da dama ta sama da kuma harba makaman roka. a yayin da suke aiwatar da kisan kiyashi kan fararen hula a daidai lokacin da ake cikin wani mummunan yanayi na jin kai sakamakon killace yankin da aka yi da kuma samun 'yan gudun hijira sama da kashi 95 na al'ummar yankin shafin sadarwa na yanar gizo na wafa ya bayyana cewa a safiyar yau litinin falasinawa goma sha hudu ne suka yi shahada sannan wasu da dama suka jikkata sakamakon ci gaba da kai har haren wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila suka yi kan yankuna daban-daban na zirin gaza a rana ta 458 da fara yakin kisan kiyashi a yankin majiyoyin cikin gida sun sanar da cewa jiragen yakin sojojin mamayar isra'ila sun kai har haren bama-bamai kan wani gida na iyalan barakat da ke kusa da birka sheikh Ridwan a arewacin birnin Gaza inda suka kashe falasinawa hudu tare da raunata wasu da dama. Masu saurare kada ku sha'afa labarin duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Yahudawan sahayuniya ‘yan kaka gida guda uku ne suka halaka, kuma wasu fiye da goma daban suka jikata sakamakon harbin bindiga da aka kai musu a shiyar gabashin garin Kalkiliya. Rahotanni sun watsa rahoton cewa ‘yan gugurmin inawa sun kai wani samame kan ƙauyen Alfunduk da ke gabashin garin Kalkiliya. a yammacin gabar yammacin kogin joran da aka mamaye a safiyar yau litinin inda suka halaka yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida guda uku tare da jikkata wasu fiye da goma na daban majiyoyin cikin gidan falasinu sun ruwato cewa 'yan gwagwarmen falasinawan sun buɗe wuta ne kan wata motar bas da take ɗauke da yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a kusa da ƙauyen alfunduk da ke gabashin kalkiliya hukumar bayar da agajin gaggawa ta yahudawan sahiniya ta tabbatar da cewa adadin harin adadin waɗanda harin ya halaka sun kai uku yayin da wasu shida kuma suka jikata ɗaya daga cikinsu a cikin yana cikin mawuyacin hali yayin da wasu majiyarin rundunar sojin mamaya ta isra'ila suka sanar da cewa adadin waɗanda suka jikata a harin ya kai mutane goma. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai tattauna halin da ake ciki a Sudan musamman batun jin kai. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai gudanar da wani zama na bayyane domin tattauna batun taɓarɓarewar harkokin jin kai a Sudan, inda zaman tattaunawan zai fi mai da hankali ne kan ƙalubalen da suka shafi samar da abinci da kuma halin da ake ciki a yankunan da rikicin ƙasar ya fi ƙamari. zaman dai yana zuwa ne a matsayin amsa bukatar da kasashen birtaniya ghana da slovenia suka gabatar dangane da mummunan matsalolin jin kai da suka biyo baya na yaƙi da ya kwashe watanni a rayi a ƙasar ta sudan daraktan ayyukan ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha ya shirya gabatar da wani takaitaccen bayani game da cikas da ke hana kai kayayyakin agaji ga yankunan da masifa yake faruwa da abin ya shafa da suka hada da darfur kurdufan tsaunin noba da kuma jihohin khartum da aljazira kasashen na nuni da cewa taron zai yi kira ga bangarorin da ke rikici da juna da su tsagaita buɗe wuta cikin gaggawa tare da sauƙaƙa hanyoyin tafiyar da ayyukan jin ƙai baya ga yin kira ga masu hannu da shuni da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ba da karfin tallafi don biyan bukatun da suke karuwa a kasar ƙarshen labarun duniya kenan. To yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu na yau da kullum da suka hada da sharhin bayan labarai shirin kokun san da kuma shirin duniyarmu a yau. sai shirin kiwon lafiya da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen ku yi saurare lafiya. To namu a yau zai yi magana ne game da yadda kasashen Afirka ke cigaba da sanar da harba gari da kasar Faransa a alakar su ta soji. matakin baya-bayan nan shine dai na kasashen senegal da kuma ivory coast dukansu dai kawaye ga kasar ta faransa wacce kuma ta yi musu mulkin mallaka shugaban kasar senegal basir injefa ya sanar cewa za a kawo ƙarshen kasantuwar su dukkan sojojin kasashen waje a kasar daga shekarar nan ta 2025 shugaba basiru ya bayyana hakan ne a jawabin da ya gabatar na sabuwar shekara dama a ranar 28 ga watan nuwamba ya ba da sanarwar cewa dole ne faransa ta rufe sansanonin sojinta a senegal yanzu ya tabbatar da cewa za a yi hakan ne a farkon shekara ta 2025 shugaban kasar ta senegal ya bayyana cewa na umarci ministan sojojin kasar da ya gabatar da wani tsari na haɗin gwiwa a harkokin tsaro da ya shafi kawo ƙarshen zaman sojojin kasashen ƙetare a senegal daga shekarar 2025 ya ce dukkan kawayen kasarsa za a ɗauke su a matsayin abokan hulɗa a cikin tsarin haɗin gwiwa a watan afrilu ne basiru fahi ya hau karagar mulki a kasar ta senegal bisa taken alkawarin samun mulki da kuma kawo ƙarshen dogaro da ƙasashen ƙetare matakin raba gari da sojojin kasashen ƙetare na zuwa ne a daidai lokacin da al'umman kasashen afirka da dama ke buƙatar ficewar sojojin musamman na faransa bayan da hakan ta wakana a ƙasashen mali burkina faso da kuma niger sai kuma chadi a baya-bayan nan wacce ta sanar da kawo ƙarshen yajin tsaro da ƙasar faransa a yankin sahel to a bangaren shi ma shugaban ƙasar ivory coast alasan watara ya sanar da cewa bisa manufar sake tsara sojojin faransa a nahiyar afirka a watan janairu nan za a karbi sansanonin sojin faransa da ke abidjan alasan watara ya jaddada cewa za mu iya yin alfahari da sojojinmu waɗanda zamanantar su ta yi tasiri a yanzu a cikin wani yanayi ne kuma muka yanke shawarar shirin ficewar sojin faransa daga ivory coast a tsarin haɗin gwiwa in ji shugaban na ivory coast a jawabinsa na sabuwar shekara don haka a cewarsa sansanin na bima na 43 bataliyar sojin ruwa na Borbue za a mayar da su ga sojin Ivory Coast daga wannan wata na Janairun shekarar 2025. Kamfanin dalilin labaran AP ya bayar da rahoton cewa za a sanya wa sansanin sunan Janar Watara Thomas Aquinas babban hafsan hafsoshin sojin afirka na farko faransa ta yanke shawarar sake fasalin sojinta afirka bayan korarta daga kasashen sahel uku da ke ƙarshen mulkin soji da ke adawa da paris africos ta kasance muhimmiyar aminiyar faransa a yammacin afirka tana da soji kusan dubu daya a bataliyar bima ta arba'in da uku. bisa ikirarin da take yi na taimakawa a yakin da ake yi da masu ikirari da sunan jihadi da ke kai har hare a yankin sahel da arewacin wasu kasashe a mashigin tekun gini ko a kwanan baya ma dai hukumomin sojin chadi sun ce kasar faransa ta mika musu sansanonin soji na farko a cikin tsarin janye sojojin faransa daga kasar sansanin sojin faransa da ke faya a mika shi ga rundunar sojin kasar ta chadi kasa da wata guda bayan sanarwar da aka yi na dakatar da jirgin soji tsakanin paris da kuma injamena kamar da babban hafsan sojan kasar chadi ya bayyana a cikin wata sanarwa kafofin yada labarai na chadi sun ce jami'an sojojin kasar za su sanar da jama'a game da ficewa daga sansanonin abeshi da injamena a nan gaba dama dai kasar chadi ta bukaci faransa da ta gama janye dakarunta daga kasar kafin ranar 31 ga watan janairun shekarar 2025 bayanai sun ce bangarorin na cigaba da tattaunawa a tsakanin su game da shirin ficewar dakarun na faransa daga chadi a kwanakin da suka gabata ne dai kasar faransa ta fara yin sojojinta daga chadi inda ta fara yi wasu jiragen yakin ta kuma shine matakin farko na mai da kayan aikin sojin faransa da aka jibge a injamena ana da tattaunawa ko faransa za ta janye sauran dakarun ta dubu a kasar ta chadi ko kuma za ta rage su ne kasar chadi dai ta kasance ɗaya daga cikin kasashen ƙarshe da faransa ta girke sojoji a yankin bayan da aka kore su daga kasashen Nijar, Mali da kuma Burkina Faso. A wani matakin ba zata ne da gwamnatin kasar Chadi ta dauka a ranar 28 ga watan Nuwamba na shekarar da ta gabata ta sanar da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsaro da ta kulla da Faransa inda ta bayyana hakan a matsayin wani sauyi ga kasar tare da cewa matakin zai bai wa kasashen Afirka damar sake daidaita hulɗar abokantakar su daidai da manufofin kasashen su. Faransa ta janye jiragen yakinta daga Chadi bayan rashin jituwa tsakaninta da hukumomi a Chadi. cece kuce ya kaure tsakanin kasashen biyu saboda rashin shituwa na bangaren tsaro da diplomasiya ji kafafen watsa labaran faransa majiyoyi daga chadi sun ce sojin faransa sun ki ba da tallafi na sama da kuma bayanan sirri ga mahukuntan chadi a watan oktoba a lokacin da suke fuskantar farmaki daga 'yan ta'addan boko haram in ji kafafen yada labaran faransa kalaman ministan harkokin wajen faransa jean noel barot a lokacin da ya ziyarci chadi a ƙarshen watan nuwamba sun ƙara takaicin in shi rahotanni rahotannin sun ce barot ya ba da shawarar a ɗage zaben da za a yi a watan disamba chadi ta kafa wani kwamiti na musamman domin sake duba yarjejeniyoyin da ta rattaba hannu kansu tare da faransa kuma masu zanga-zanga sun yi jerin gwano a babban birnin ƙasar injamena domin nuna goyon baya ga matakin chadi ta kasance ƙasa ta karshe da ke da sojin faransa a yankin sahel bayan da paris ta janye sojinta daga mali da kuma burkina faso da nijar dangantakar faransa da mali da burkina faso ta tabarbare bayan da sojoji suka yi juyin mulki a kasashen a shekarun 2020 da 2022 jama'a a kasashen mali da burkina faso kasashe biyu da faransa ta yi wa mulkin mallaka sun yi zanga-zangar kin amincewa da zaman faransa a kasashen su matakin da kasashen senegal da ivory coast da kuma chadi suka ɗauka a baya bayan na zuwa ne a duk lokacin da dangantaka tsakanin najeriya da kuma jamhuriyar niger take ƙara tsami bayan da Nijar ta zagi Najeriya da cewa tana yunkurin bawa Faransa sansanin soji a arewacin kasar. Gwamnatin Najeriya dai ta yi watsi da zarge-zargen da shugaban mulkin sojin na Nijar Janar Abdulrahman Tani ya yi akan cewa Najeriya da Faransa suna kokarin tayar da hargitsi a kasarsa. Wata sanarwa da ministan watsa labaran Najeriya Muhammad Idris ya fitar ta ce waɗannan zarge-zarge dai sun wanzu ne kawai a tunani domin Najeriya ba ta taɓa kulla wata alaƙa da ba a bayyane ko a ɓoye da Faransa ba. ko wata ƙasa domin ɗaukar nauyin har-haren ta'addanci ko ta da hargitsi a jamhuriyar Nijar sakamakon sauyin mulkin da aka samu a shugabancin ƙasar. Sanarwar ta ci gaba da cewa shugaba Tinubu a matsayinsa na shugaban ƙungiyar ECOWAS ya nuna jagoranci na gari tare da buɗe kofofin ƙungiyoyin yankin domin sake shigar da jamhuriyar Nijar cikin al'amura duk da halin da ƙasar ke ciki a siyasance. Najeriya na cigaba da jajircewa wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma alakar diplomasiya mai ɗimban tarihi da Nijar in ji sanarwar gwamnatin. Tun da fari shugaban Nijar Janar Abdulrahman Chani shine ya faɗa a wata hira da kafar yaɗa labaran ƙasarsa cewa sun jima da bai yi wa gwamnatin Najeriya bayanan sirri game da yadda Faransa take shirin kafa sansanin 'yan ta'adda na ƙungiyar Lakurawa a arewacin Najeriya. Janar Chani ya yi zargin cewa gwamnatin Najeriya na da masaniya game da ayyukan Lakurawa da kuma yin watsi da shawarwarin da suka bata game da 'yan ta'addan minista muhammad idris ya ƙara da cewa rundunar sojin najeriya tare da haɗin gwiwar takwarorinta na rundunar haɗin gwiwa ta ƙasa da ƙasa na samun nasarar dakile ayyukan ta'addanci a yankin ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin shi daga watan janairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da biyar ga watan rajab na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da sa gabata a rana irin ta yau sarki sha na kasar iran ya sauke firaminista gulam riza da kuma mai sa da shahpur bakhtiyar wannan sauyi na gwamnatin sarki sha da ya faru ne makonni biyar kafin faduwar masarautar kasar shahpur bakhtiyar ya yi ƙoƙarin yaudarar mutanen ƙasar iran da alkawalla na karya da nufin kawo ƙarshen boran jama'a amma mutane ba su yaudaru da alkawalan nasa ba Yadda bayan 'yan makonni masarautar sarki sha ta faɗi baki ɗaya gwamnatin amurka ta lokacin ƙarƙashin shugabancin jimmy carter ce ta shirya hakan da nufin baiwa sarki sha na ƙasar iran ɗan kariya daga faduwa, sakamakon yadda boran ƙin jini na jama'a yake ta yaɗuwa a faɗin ƙasar bayan tsayarwar sarki sha bakhtiyar ya shiga da jagorantar gwamnatin kasar to amma daga lokacin kuma sai boran mutane ya koma a kansa daga ƙarshe dai shi ma ya gudu ya koma kasar faransa da zama har zuwa ƙarshen rayuwarsa masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau mayakan sa kai wato basij da kuma ɗaliban jami'a ƙasar iran suka nuna turjiya a yakin da suka gwabza domin kare garin hawaiza a lokacin da sojojin ba'as na saddam hussein suke hankoron kwace wannan gari bayan samun nasara da mayakan basij suka yi a garin na wani lokaci daga bisani sojojin ba'as sun samu ɗauki daga babbar runduna ta ƙasar iraki inda kuma suka sake kawo wani gagarumin hari a birnin inda sojojin basij da kuma ɗalibai na jami'a suke kare birnin da dama da gaskensu kuma suka rasa rayukansu wannan rana an sanya ta ta zama ranar shahidai ɗalibai na jami'a kasantuwar mafi yawan waɗanda suka yi shahada a wannan lokaci ɗalibai ne domin kare birnin na Hawaiza. masu saurare ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a ranar irin ta bayan buga wani labarin batanci ga marigayi imam komeni wanda ya asasa jamhuriyar musulunci ta iran a cikin wata jarida ta tehran an fara zanga-zanga a duk faɗin ƙasar ta iran kuma juyin juhalin musulunci yana kan hanyarsa ta samun nasara da ƙarshe gwamnatin sarki sha wadda ta san irin tasirin da marigayi imam Khomeini yake da shi a tsakanin al'ummar ƙasar iran akan haka take ganin cewa ta hanyar wulakanta kimar imam za ta rage matsayinsa a tsakanin mutanen ƙasa don cimma wannan buri an buga wata ƙasida ta cin mutunci da kuma rashin matantawa ga marigayi imam Khomeini a mujallar ittisalat fitowa ta goma sha bakwai ga watan janairu na shekara ta 1977 da kuma kamar sauran jaridu da mujallu da kafofin yada labarai na kasar baki daya suke karkashin gwamnatin sarki sha wannan labarin kamar tarzon wuta ya ƙara ƙarfin gwiwar jama'a wajen yunkurin jin juhalin musulunci a ƙasar iran da ƙarshe kuma a ranar 22 ga watan fabrairu na shekara ta 1979 aka hambar da gwamnatin sarki sha wadda ta dogara da taimakon amurka da kasashen turai waɗanda take yi wa aiki da kuma aiwatar da manufofinsu da kare su a tsakanin al'ummar yankin gabas ta tsakiya masu saurare kun san cewa shekaru 57 da sa gabata a ranar irin ta yau zakaran duniya gulam reza tahti sannan kuma zakaran kokowa na kasar iran yarsu an kashe shi ta hanyar makircin wakilan gwamnatin sarki sha an haifi tahti a cikin dangi masu matsakaicin yanayi a birnin tehran na kasar iran takti yana cikin mutane masu kyakkyawar zuciya da gaskiya da kuma amana sannan kuma ba shi da tsoro kuma mutane a kasar iran ya shahara a tsakanin su da jarinta yana daga cikin mutane waɗanda zuciyarsu take da kyau sannan kuma mai tsananin son jama'a kuma rayuwarsa ta tafi ne wajen rayuwar jama'a da kuma taimaka musu da kare haƙƙin ɗan adam sannan kuma duk da irin matsayi da ɗaukaka da yake da ita a tsakanin al'umma musamman a fagen kokowa a duniya takti bai taɓa zama mai jin kai da girman kai a gaban jama'a ba mutum ne wanda yake da kasantar da kai da kuma tawalu matuka a lokaci guda kuma yana da tausayi da kuma son taimakon jama'a da dukkanin abin da ya mallaka a lokacin gasar cin kofin duniya ya lashe lambobin zinari da azurfa har sau tara a gasar cin kofin duniya ta olympics kuma yana cikin 'yan wasan kasar iran waɗanda suka karbi lambar yabo ta zinare da azurfa a manyan wasanni na duniya ƙaruwar shahara takti a tsakanin jama'a da kuma yadda yake nuna adawa da mulkin mallaka da kama karya na gwamnatin sarki sha da ƙarshe dai jami'an tsaro na gwamnatin sarki sha sun kashe shi al'ummar ƙasar iran suna kallon takti a matsayin mutum mai kima a cikinsu wanda kuma ya taka muhimmiyar rawa a dukkanin bangarori na kishin jama'a da kishin ƙasa wanda kuma duk da shuɗewar shekaru masu yawa da rasuwarsa amma har yanzu ana tunawa da shi a matsayin gwarzo na al'umma Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na duniyar ba a yau. Shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamarin da suke kana a mataki na kasa da kasa da kuma bita akan su da kuma bayyana mahangar masana. Shirin da yau da dar Allah dai zai dubi ne akan irin gagarumin ci gaba da kuma bunƙasa da ƙungiyar BRICS ta samu a cikin 'yan shekarun da suka gabata. da kuma yadda shekarar 2024 ta zama shekarar brics da ƙara bunƙasa a dukkanin fagage na tattalin arziki siyasa a mataki na ƙasa da ƙasa wannan da shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah a yau da fatan masu saurari za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu domin jin cikakken shirin yayin da shekarar 2024 ta ƙare kuma shekara ta 2025 ta kama gagarumar bunƙasa da ƙungiyar brics ta samu ya yi tasiri matuƙa da kuma yadda ya zama ɗaya daga cikin manyan batutuwa waɗanda suka shafi al'amura na ƙasa da ƙasa wanda kuma suka fi ɗaukar hankali a cikin shekarar da ta shuɗe musamman ma dai ta fuskar batutuwa na siyasa tattalin arziki a mataki na ƙasa da ƙasa duk da cewa dai lamarin ya ɗauki lokaci kafin kaiwa ga wannan matsayi to amma kuma tabbas haɓakar brics da samun bunƙasa a mataki na duniya ba abu ne wanda ya sha bamban da sauran abubuwa da suke ta faruwa ta fuskacin siyasa da ƙasa da ƙasa ba a takaice dai za a iya cewa brics ta shiga fagen siyasar duniya tun tsakiyar shekara ta dubu biyu zuwa da goma amma a bana zuwan ƙungiyar ya janyo manya-manyan sauye-sauye da kuma ci gaba wanda ya ginu akan alƙawla na samar da tsarin duniya mafi adalci. babban abin da ya haifar da hakan dai shine gagar mahaɓaka da ƙungiyar ta samu a yawan mambobinta da kuma masu haɗin gwiwa da ita da kuma waɗanda suke da kyakkyawar alaƙa da ita a mataki na duniya mafi girman tasirin brics a wannan shekara dai ya ƙara sauri na dishewar tasirin ƙungiyar g7 a siyasar duniya wadda amurka take jagoranta ga waɗanda suka kasa ganin guguwar sauyi wadda aka samu saboda hankalin duniya ya tafi akan batutuwa da suka fi ɗaukar hankula ta fuskaci rikice-rikice musamman a gaza da ukraine da lebanon da kuma batun zaben amurka da batun syria tabbas shekarar 2024 ta zama shekarar da batun haɓakar ƙungiyar brics ya ɗauki hankali a duniya lamura waɗanda suka faru gaba ɗaya a shekarar dai ya nuna cewa a ƙarshe siyasar duniya za ta sauya zuwa tsarin daidaito a ƙarshe kuma da sauran ɓangarori na duniya kuma shekarar 2024 ɗin za ta iya zama ƙarshen ikon 'yan tsararru na ƙasashen mulkin mallaka na yamma waɗanda suke ƙarƙashin jagorancin amurka shekarar ta fara ne da damar samun tsarin duniya buɗaɗɗe mai adalci da daidaito wanda yake ƙarƙashin jagorancin gamayyar ƙungiyoyi waɗanda suka haɗu suka zama ƙungiya guda ɗaya wato kasashen brazil da rasha india china afirka ta kudu waɗanda su ne suka kafa brics da kuma sabbin mambobi da kuma abokai na haɗin gwiwa idan aka yi dubi a kan jiran abubuwa waɗanda suka faru za a iya gane cewa menene sa shekara ta 2024 ta zama shekarar ɗaukaka ta brics a mataki na siyasar duniya ranar 1 ga watan janairu na shekara ta 2024 karin kasashe guda biyar wato masar daɗin daular larabawa iran da kuma habasha saudiya sun shiga cikin kungiyar ta brics a hukumance wanda kuma ya sanya mambobin gamayyar suka karu daga biyar zuwa goma sannan kuma a cikin watan oktoba ta samu wani babban matsayi na gamayyar lokacin wanda brics ta gaici kasashe sama da goma domin zamowa kasashe abokan hulɗa kasashen sun hada da algeria belarus bolivia cuba indonesia kazakhstan malaysia nigeria thailand uganda uzbekistan da kuma vietnam sanarwar ta zo ne a wani bangare na taron koli na brics karo na goma sha shida wanda aka gudanar a birnin kazan na kasar rasha a zahiri kasashe da dama dai sun shiga sahun neman yin alaka da brics a wannan shekara wasu a matsayin cikakkun mambobi wasu kuma a matsayin abokan hulɗa bugu da ƙari wasu bayanai a hukumance daga ƙungiyar sun yi da cewa akalla kasashe 40 suna sa'awar shiga kungiyar a matsayin mambobi na dindindin haɓakar gamayyar kungiyar ta brics wani lamari ne dai wanda yake ci gaba wasu batutuwa biyu waɗanda suka wakana a lokutan baya-bayan nan sun yi nuni da yadda kungiyar take da niyyar kawo kyakkyawan sauyi a duniya ta yadda za ta taka gagarumar rawa wadda take da tasiri wajen jisashe yunkurin amurka da ƙawayenta wani babban batu shine yunkurin kirkirar wani kawance na kudin bai daya a madadin dalar amurka ɗayan zaɓin yana da aniyar ƙarfafa haɗin gwiwa wajen ƙawancen ƙasashe na yammacin duniya yayin da taron koli na brics na shekara 2024 a kazan shugabannin sun fito da wani tsari na sabbin kuɗaɗe na bai ɗaya na gamayyar amma ba a hukumance ba an buga tutoci na kasashe waɗanda suka kafa ƙungiyar ta brics akan takardar kuɗi a matsayin samfuri duk da cewa dai ba kuɗi ba ne ya fara aiki akan al'amura na tattalin arzikin ƙungiyar ƙasashen brics amma dai wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda ƙungiyar ta sa a gaba wanda kuma bisa ga dukkanin alamu a lokuta masu zuwa zai zama a aikace amma kuma bayyana waɗannan kuɗaɗe ya nuna fata ne na ƙungiyar ta brics na neman makwafi wanda zai mai gurbin dalar amurka wanda ake kallo a matsayin hanyar da amurka take yin amfani da shi wurin yin danniya akan dukkanin harkoki na tattalin arzikin kasashen duniya duk wata sha dai batun fitar da kuɗin na brics a yanzu domin fara aiki da su ya yi wuri kuma su kansu kasashen da suke cikin brics din ba su kammala shirye-shirye waɗanda za su ba su damar yin hakan ba a yanzu amma tunaninsu ya sanya wata fata ga mambobin na samun mafita daga danniyar dalar amurka yadda ake ci gaba da zancen kawar da dalar amurka a kasuwancin duniya fito da kuɗin na ƙungiyar brics tabbas zai sanya ƙasashe mambobi na ƙungiyar g7 su sake yin sabon tunani musamman bayan 23 ga watan oktoba lokacin da brics ta amince da yin cinikayya ta cikin gida da kudade na kasashen mambobi a tsakaninsu. su gamayyar tana da burin kirkirar tsarin tattalin arziki wanda ba zai dogara akan wanda amurka take jagoranta ba irin na swift wanda shine tsari na kasashen yammacin duniya ta fuskar hada-hadar kudade wasu daga cikin abubuwa waɗanda ba za su yi wa kungiyar ta ji sabin daɗi ba shine batun taron ranar 11 ga watan disamba yayin da yake halarta wannan taro da a birnin moscow akan kirkirar basira shugaba putin na rasha ya ce rashin za ta haɗa kai da brics sauran ƙasashe wajen gina fasaha da kirkira mafi ƙarfi da tasiri a duniya wani kuma manufar wadda ya ayyana ita ce kirkirar wani madadi saɓanin yadda amurka ita kaɗai take ƙoƙarin danna sabuwar fasaha a duniya ganin yadda brics take haɓaka a cikin sauri a yankunan duniya wata tambayar da take tasowa a nan da ita ce me hakan yake nufi ga kungiyar ta g7 wadda take kara rasa karfinta a hannun brics sauyin da take fuskanta a halin yanzu dai abu ne mafi muni sannan kuma a wurin kasashen brics abu ne wanda suke maraba da shi kungiyar g7 wadda kungiya ce ta kasashe guda bakwai wani gungu ne na kasashe mafi karfin tattalin arziki na turai wanda kuma hakan ya hada da amurka birtaniya kanada faransa jamus italiya sai kuma japan a ɗaya bangaren sannan kuma kawancen ya hada da tarayyar turai wadda ita kanta kungiya ce wadda ta kunshi kasashe na nahiyar turai guda 27 kungiyar g7 da amurka take jagoranta ta kasance cikin tsawon shekaru tana jin akalar harkokin duniya talan arziki na duniya da kuma kafofi na watsa labarai idan aka duba da kyau za a fahimci cewa karfin fada a ji a duniya ya sauya kungiyar g7 tana rasa karfinta na faɗa a ji wanda take da shi a shekarun baya wani abu da ba taɓa yin tunaninsa ba a shekaru goma da suka gabata kasan g7 na gdp a baya kashi 66 ne cikin 100 wanda ya ci gaba da zama a sama har cikin shekarun baya bayan nan a baya can dai kungiyar wadda amurka take jagoranta tana yin gaban kanta wajen fara yaƙe-yaƙe kuma ta saka baki a cikin lamura na cikin gida na ƙasashen duniya har da kasashe 'yan ba ruwanmu kuma sai amfani da bankin duniya da asusun lamuni na imf a kan kasashe matalauta abubuwa sun sauya a yanzu a shekarar ta 2022 kasan gdp na kasashen g7 ya rugu zuwa kashi 46 cikin 100 wanda kuma a baya yake a mataki na kashi 66 cikin 100 abin lura anan da shi ne tun daga lokacin da sojan amurka suka fice da kasar afghanistan a shekara ta 2021 gwamnatin amurka ba ta sake wani sabon yaƙi ba ba ta nuna alamun ƙarfi wajen ci gaba da shiga cikin al'amuran yaƙe-yaƙe na ƙasashe sannan kuma ba ta shiga cikin batutuwa na yunkurin warware wasu rikice-rikicen waɗanda suka shafi wasu ƙasashe har ma da waɗanda take ɗasawa da su in banda rikicin ukraine na baya-bayan nan wanda ya barke tsakaninta da ƙasar rasha sannan kuma da sauran batutuwa da suka shafi rikicin gaza syria da kuma batun yaman wani abin da ya sa brics ta mabanta shine tana da kasan gdp na duniya wanda ya haura kashi 37 cikin 100 sai da kuwa duk da cewa ikon da take da shi akan tattalin arzikin duniya kungiyar ba ta nuna wasu alamu na fara yaƙe-yaƙe ko kuma katsalandan a cikin harkoki na sauran ƙasashen duniya wannan salo na daidaito ya faru ne saboda brics ba ta mayar da iko waje guda inda kasashe daga bangarorin duniya daban-daban su kafa wannan kungiya kuma suke da aniyar tabbatar da zaman lafiya a duniya sabanin kungiyar ta ji sabin mai son mallake duniya baki daya ta fuskar tattalin arziki da karfin soji siyasa a mataki na duniya baki daya yayin da aka shiga shekara ta 2025 kungiyar g7 tana bukar sake yin karatun ta natsu sannan kuma gamayyar brics wadda a yanzu ake kira da brics plus bayan an da ƙungiyar da yawan ƙasashe da suke a matsayin mambobinta ta kunshi kusan kashe 40 cikin 100 na al'ummar duniya mambobin ƙasashen suna da tarin albarkatu na ƙasa da g7 bata da su kuma ƙungiyar tana da ƙarfi na kasuwar cinikayya a duniya da kuma wasu ƙasashen g7 suka dogara akan suka cokaf. yayin da yakin ukraine da rikicin gaza da zaben donald trump suka zama a sahun gaba wajen ɗaukar hankulan al'ummomin duniya a shekarar 2024 wadda ta kare a lokaci guda kuma batun bunƙasar brics ya zama ɗaya daga cikin batutuwa masu matuƙar mahimmanci a mataki na duniya a shekara ta 2024 wadda ta gabata sannan kuma tabbas wannan zai zama ɗaya daga cikin muhimman batutuwa mafi mahimmanci a cikin shekarar 2025 a mataki na siyasar ƙasa da kasa. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shi da ya riske mu dole anan za mu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a ji mu dauke da wani jigon. Amma kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ne Abdullah Salihu Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. thank you Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da uku. 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato muna da dakta bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya wato gurbataccen iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tatacce ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide to na oxygen din ya zama gurbatacce to shine ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba shine gurbatacciyar iska wanda ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su ma suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. sanga da likitoci masu kulawa da mu masu kulawa da mu mai sama Allah ya taimake su. dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu to a gurbatar iska dai ana kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗan adam akwai kuma shine iska akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga nature yake zuwa to a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata ta kama wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba kan sani ba wannan yin Allah ne ko kuma da kan yace ya zo kama akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska kura ta taso haka da yanayin hazo haka kaga wannan ba dan adam bane yake ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira volcano a kawai sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ga wannan ba yin dan adam bane ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta gurbata har ya zama ya zama ma dan adam billa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake dama kanshi ta haka mai kera motoci kamar wajen makera haka kamar gun da za a je a koko na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gunda bai kamata a zuba ba ko kuma akwai gunda shara gunda ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gol su kuma gunda ake tonon mai kaga aka tono iska kena fitowa daga yadda misalin wannan tona da ake yi sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska. To shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne. Akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono in shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum. Kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransa shi kuma firamare da sakandare. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ba ya zama illa ma Akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga yin iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma to aka shaka yanzu ya zama secondary sai zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozone layer na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozone laya shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaka to irin waɗannan sun kashi kashi da kuma wannan da primary da kuma secondary. Na ce a gaida likita bokan turai a maida niyya sosai. sanga da likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabi To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To, shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu a wanda zai jawo maka Kawo dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali saman masu asma ko ya ja maka wani abu ka ji hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan ce da yawa akwai kuma wanda yanzu ne zaka shaka yanzu ne zaka ji to numfashin ya fara da sama sama ko ka shaga hannunka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a atake ya ci wani abu ya same shi ko ta wajen shakan iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya bada kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma wanda ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa ce a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa ba ba za ka ji komai ba sai dai ka ji a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an buɗe wando ko an buɗe waje a take mutum sai kaga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kawo mu da yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan kawo mu yana shiga sai za ka shaka kana shaka sai kawo mana nan ya fi karfin kai na ka oxygen da kake sha to kaga wannan shi ma immediate reaction sa har ka zo a ya zama an ya zo da rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai to yakan ya kasance ko ke kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar kuma a da zai zauna a ka kana yawan shaka ya taru har ya kawo maka illoli da yawa za su shafi har su zama tansa a cikin mutum. Dakta an bayyana cewa gurbatan iska iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi ko me yasa hakan ne? a kamar su yara masu sun fi galabaita yara kuma da tsofaffi da suke shekaru da yawa saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da immunity cikin su ba su da garkuwa mai kyau to ya fi wa yara ko kuma tsofaffi illa. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Yawwa, sun fara da girkin gida. in za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko kaki na za a yi girki akwai gordina wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki yakan fita kuma ya zama da cewa yara ba sa zuwa gungun na ga zai kare yara yake ba su da garkuwa ni ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka zai iya samu ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya samu cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa wanda abu da ake kira alaci ya da yaro kuma yana an ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an kakkare gun da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya condition ya zama an dinga sa da nesa da wajen kuma an fita waje gun da ake tone tonen ƙasa kaman wajajen ƙasan mu kaman ba misali kaman zamfara kaza ana tonan sulit ana ana nesa haka wanda ake yi ya zama kaman sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo gun da ake tace ya zama na yara ba ta don wannan kudin da yake da yake shi a kagar zai illa wanda duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk abin da za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gunda aka yi tsari gunda aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi Yara wanda wani zai iya kare yara cewa? sai kuma yara ba za a fita da su cikin gunda ake yi kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi domin iskar da take zuwa iska ita kanta tana zuwa bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska zai zama kamar zai canja launayin ta ya dawo mai dan dihe to manya su za su iya yanzu wannan amma yara ka ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma ba yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai dos kamar dun da ake ko ko su kuwa za a ji ya dinga tasowa ba irin wayannan kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya zo abinda za a auna mutane su wajen gun da ake zuwa ko a ce yaro a jirgin makeri da ake kira ko da abubuwan da suke tasowa da suka hura wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma yara. mu sa mai sama Allah ki ya ga ciwo amin. zama jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya a nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya ba dan da yabo kurin wa kadai dan su ce rayi ai sake wasu na ga Allah rabi